Cibiyar kula da mata masu cutar yoyon fitsari a asibitin koyarwa ta jami'ar Bingham wadda aka fi sani da asibitin Jan Kwano a nan Jos ta yi bikin sallamar wasu mata da aka yi musu aiki suka kuma warke daga cutar. Da na aibujin fitsari sai ya tsaya, sai tsaya sai ya tsaya ma amara iya ciwo. ne wannan larura ya same ni, na sami lafiya gara sai godiya. Wata takwas shin na zo jinya aka mana aiki, to yanzu na samu soki. ba wani damuwa yanzu game da yarinya na da take yar shekara goma matsalan ya sami ta a wurin tira belu da hausa suke cewa tira belu su ce kaciyan mata to tana da kwana hudu da haihuwa aka yi mata wannan abin to shine abin ya same ta faru da ita shekaran ta goma kenan kamar shekara hudu suka wuce ina ta yawon magani haka ban yi sa'a ba dai ina da zaune na zaune shine bana kuma sai na ji labarin jan kwano kwana biyar kenan ban ga yoyo ba ga abinci su ba mu su uku a wuni safe rana yamma ba ko ko mu kuma aikin da aka mana ko naira biyar wasu mata kenan da suka warke daga cutar yoyon fitsari babban likitan da ke kula da masu yoyon fitsarin a asibitin jan kwano Sunday lengman ya kara min haske kai yadda ake kamuwa da cutar ah, idan mace ta haifuwa tsakanin sa'a goma sha biyu zuwa goma sha shida babu damuwa amma idan har ya fi sa'a goma sha shida zai iya sa kan yaro ya danna blada wurin da kan wurin da fisari ke zama a jikin mace to idan ya danna shi kuma ya kai wani lokaci zai iya fashe blada nan haifa yaro sai yoyon fisari ya biyo Dr. Sunderland Man kenan likitan da ke kula da masu cutar yoyon fitsari a asibitin Jan Kwano da ke nan Jos. Babban jami'in da ke kula da bangaren masu cutar yoyon fitsari a hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar Amurka wato USAID a Najeriya Dr. Habib Sadauki ya ce kamata ya yi gwamnatoci su ba da himma wajen tallafawa masu cutar a najeriya ana sa ran akwai kamar mata dubu biyu da suke da wannan ciwo to saboda haka muke da tallafi da ake zagawa jihohi daban-daban a yi wannan ba da gudunmuwa don a yi wannan aiki kyauta akwai asibiti guda goma sha biyu da muke aiki a jihohi goma sha da na najeriya alhamdulillah ana samun nasarori da yawa saboda kamar a bara kaɗai mun yi wa mata sun kai 1,600 aiki mu kenan wannan kungiya wannan tallafi ne daga usid amma gwamnatoci suna da haki na musamman na kawon tallafin da ba tallafi ba na runguma aikin gaba daya su tabbatar cewa mata da suka samu wannan ciwo ba su daɗe da lura ba an yi masa aiki kuma ba su zauna da ita ba har inda za su zama to an ware daga al'umma asibitin jan kwana dai ta yi nasarar yin aiki wa mata masu yoyon fitsari fiye da dubu goma a cikin shekaru 24 da take gudanar da aikin zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria